Masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na ɗaya na amsoshin tambayoyin aligarba Garba ɗan Salanke ga Jinduguri, ƙaramar hukumar alƙaleri jihar Bauchi, mai son jin tarihin shahararren malamin addinin Musuluncin nan. shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin najeriya abuja sheikh ibrahim muhammad duguri To idan mai tambaya Ali Garba ɗan Salanke da sauran masu sha'awar jin tarihin Sheikh Ibrahim Muhammadu Guri na saurare, an dace saboda kamar yadda aka ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi, mun samu tuntuɓar Sheikh da kansa kuma ya amince ya ba mu tarihinsa, inda ya fara da cewa. A jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. Da farko dai sunana uh, Ibrahim Muhammad Abdullahi Duguri. an haife ni ne a cikin garin duguri da ke kusa da dajin shakatawa na yankari a karamar hukumar alkaleri a cikin jihar bauchi a tarayyar najeriya shekaru 52 da suka gabata wadda bamu da wani a lokaci da aka tantance wadda yake dauke da kwanan watan haihuwa sai dai abin da iyaye da kuma magabata suka sanar da mu kenan kuma muka yi lissafin abubuwan da muka yi haka zai ba da shekarun da izinin allah bayan haka a nan cikin garin duguri na fara karatun primary wato duguri central primary school daga nan na samu zuwa secondary school wato gss duguri daga nan na fara karatu a gss duguri sai aka yi mana transfer zuwa government science secondary school das da ke jihar bauchi ita ma wadda saboda lalura ta rashin lafiya allah bai kaddara na kammala karatuna na secondary a nan das ba na sake dawowa a gss degree wadda a nan na kammala karatuna na secondary school a daga nan kuma ainihin wato kafin in zo ga karatun secondary din ma bisa al'ada kamar yadda aka sani ga 'ya'yanmu na arewacin najeriya na yi karatu na gida musamman karatu na addini da farko dai na je makarantar alkur'ani mai girma karatun allo a hannun malam hassan na'ibi da ke unguwar doya a cikin garin duguri allah ji kansa wadda daga nan muka fara koyon hada haruffa na alif an baki wauzal da makamantansu sannan muka je makarantar malam mika'ilu shima a cikin duguri allah ji kansa da kuma makarantun su malam zubairu mai dawa shima allah ji kansa da kuma malam baba dan arewa kuma mukan je makarantar malam usman da ke unguwar duka dai cikin garin namu na duguri alhamdulahi a mahaifina kasancewarsa malami ɗan kasuwa kuma manomi alhamdulahi na yi karatun littafin fikihu na malikiya tun daga ƙawa'idi da halari da kuma ishmawi da kuma izziya duka a gaban mahaifina na yi su daga nan muka ci gaba da karatu har kuma allah maɗaukin sarki ya sa na tafi makarantar koyon aikin shari'a da kuma nazarin addinin musulunci da ke misau wato college of legal and islamic studies wadda nan ma ban kammala ba sai na tafi cikin garin jos don ci gaba da karatuna inda a nan ne na je ɗalibtaka a gaban marigayi a sheikh ismail idris wadda kuma ba wai saduwa ta da malam ismail idris kenan na farko ba don tun muna yara a shekara ta 1981 a malam lokacin da yake sa farko-farkon da'awar kafa kungiyar izala tuni wasu daga cikin iyaye kuma mu irin su malam ibrahim kawu isa irin su malam adamu dogon sarki suka zo da wannan da'awa a cikin garin namu na duguri kuma muna daga cikin matasa masu ƙananan shekaru a farko-farkon al'amari waɗanda muka amsa wannan kira na wannan wa'azi da aka fara yi a wancan lokaci alhamdulahi a ƙarƙashin wannan an halarci azuzzuka tare da mu tun daga nan kasar duguri cikin gida kenan har zuwa kasashen eh, makwabtaka waɗanda kamar su ƙasar garga da ke eh, yankin ƙasar kanan da kuma kasar eh, wasai da kuma har zuwa fanshin dai a nan cikin jihar filato a wancan lokaci banda kuma tsohuwar jihar bauchi wadda ta hada da gombe a yanzu duk a wancan lokaci da mu ake wannan gwagwarmaya tun muna ƙanana masu ƙananan shekaru to kuma alhamdulillahi daga nan allah da ikonsa muka fara karatu na nizamiya wato karatun da za ka yi a baka certificate duka dai muka yi a nan jos bayan mun kammala a allah da ikonsa sai ni allah ya kaddare ni da zuwa abuja bana shekaruna 28 kenan a birnin abuja wadda kuma na zo ne a matsayin mai karantarwa a kuma ɗan kasuwa wadda na riƙe branch manager na wani kamfani mai suna Nulek Industries a karkashin wani kamfani na Rahama Systems tare da Alhaji Abubakar Nusa hakimin kwamba da ke jihar Nasarawa a wancan lokaci. Kuma masu tambaya wato su Ali Garba dan Salanke ga duguri, daga cikin abubuwan da na yi a nan Abuja na fara hawa mumbarin wa'azi na ƙasa tun shekaru 28 da suka wuce a wancan lokaci kuma ina rike da shugabancin majalisar malamai na abuja wadda an ɗora ni akan wannan shugabanci ne da umarnin a Sheikh ismail idris cikin watan august na shekara ta dubu ɗaya da 1997 Bari in ga zaƙin malamai Ibrahim Muhammadu duraye yara sai harma har mutai. eje je malam mai Muhammadu Guri. Da na yi jamura na kare yankari zane in buɗe idona. Ije in gagewa. ɗaukakar eh, eh, da Allah ya mayau, ɗaukakar da Allah ya mayau, daraja ga yau ta kai koli ta shugaban majalisar. Malam mai can Abuja birnin tarayya. da kai ba jayayya saboda ko kane musu adalci. duk wanda ta kure mai ya gaza shi ta zama birnin tarayya. Da zuwa kare gaza mai shi yanzu yanzu zai ma kwanta wa Ibrahim Muhammadu guri zane in ga malam mai Ibrahim. To yaya batun karance-karancen shek da sauran mu'amala a ƙasar Sudan? Tun a wancan lokaci har kuma Allah ya kaddare ni da zuwa ƙasar sudan wadda lokacin da na je ƙasar sudan na je ne in yi karatu wadda yake na digiri na na kai tsaye to ko da na je an gama ɗaukan ɗalibai sai na shiga wato mahadin logal arabiya na jami'atu ifirikiyar alamiya wato institute of arabic language a nan international university of africa da ke khartoum a ƙasar sudan na yi karatu aka bani certificate na larabci daga nan kuma alhamdulillahi na jira lokaci sannan na ɗora kan digiri na a faculty of law and islamic studies wato abin nan tsangayar karantar da aikin lauya da kuma shari'ar musulunci to ni sai na tafi na ɗauki kos na law ɗin wato ma'ana na lauya na kammala karatuna kuma ban tsaya kawai ga karatun jami'a ba na yi kwasa-kwasai daban-daban a inda na yi kwasa-kwasai kamar haka a ƙarƙashin kamfanin sadarwa ta ƙasar sudan wato sudatel nan ma na yi wani certificate sannan kuma akwai cibiyar nan ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco suna da wata cibiya a can nan ma na yi karatu shi ma na samu certificate daga nan kuma ban tsaya a cikin garin khartoum ba ko birnin khartoum na zaga ƙasar sudan a musamman gabashinta da kuma ainihin wato arewacinta na zazzaga kwarai inda na sadu da manyan maluma na ɗariƙu daban-daban kuma muka zauna na yi karatu a wajensu na fahimci abubuwa daga haka ɗin sai allah ya kaddare ni da saduwa da ɗalibai 'yan uwana waɗanda suka fito daga ƙasashe daban-daban aƙalla a lokacin muna da ƙasashe wajen guda 67 da muke karatu da ɗalibansu wadda haka ɗin ya bani damar koyon harsuna daban-daban wadda na koyi harshen somali na koyi harshen swahili na kuma koyi harshen zabarmanci kusan duka waɗannan A Allah ya kaddara na koya kuma dama tun a Najeriya ina harkan kasuwanci baya ga karatu da nake yi to haka din sai ya bani damar kulla alaka ta kasuwanci tsakanina da wasu 'yan kasashe daban-daban wadda haka din ya bani daman a yanzu dai haka na halarci ko na ziyarci kasashen duniya akalla guda 21. To koshin Sheikh ya koyar da abin da ya koyo a Sudan ga 'yan Najeriya? Alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda bayan mun dawo najeriya muka ga cewa to abinda muka koya muka karanta a can ƙasashen da ba namu ba to yana da kyau ma mu rinka sashi cikin ayyukanmu na yau da kullum wadda za ka iske a manyan mutane maluma da shugabanni na mulki na gwamnati ba su da girman kai to mu ma muka fara irin wannan kuma mutum kada ya raina abin da Allah ya hore masa shi ma ya taimaka ma wani don ya canza ma wancan din rayuwarsa to muka zo da gudunmawar wasu bayan Allah a nan a najeriya muka bude cibiya mai suna alkhairat foundation wato gidauniyar alkhairat wadda aikinmu a wannan lokaci ni aka ɗora mun nauyi ni ne shugabanta na nigeria gaba daya muna bada wa dalibai musamman marayu da marasa karfi da kuma mahaddata ƙur'ani har ma da waɗanda ba musulmi ba da musulmin gaba daya muna taimaka musu abin alfahari da farin ciki shine a yanzu haka muna da ɗaliban da suka gama karatun likita wato ma'ana medical doctors na cikakku wadda mu muka ba su tallafin karatu tun daga kudin jirgi har abinci da wurin kwana da kudin karatu har suka gama karatunsu suka dawo gida. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na tarihin Sheikh Ibrahim muhammad Guri da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin shi Sheikh da injiniyanmu na yanzu Haili Hailu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.